mu da warhaka kuna sauraron shirin labarun matasa wanda studio kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin aisa madu ina tare da tarnan fudai ahmed barka da warhaka tarnan barka aisa yaya kike da dama tarnan yau kuma mai muka mu aukan matasa a cikin wannan shirin namu. To su dai wayannan labarun na wannan lahadi za mu fara su da wani yajin aiki da 'yan makaranta emig ta nan birnin Yamai suka yi a ranar Litinin da ta shude su da wayannan 'yan makaranta su Allah wadai da halin da suke ciki. Sannan a takaitaccen jawabin mu na musamman za mu kawo shi a kan wani matashi ne wanda da ya dawo daga yawon cin rani ya bude wata masana'anta inda ya sa matasa aiki na jihar Agadas. Sannan za mu like wayannan labarun da wasannin labaru. e eh, aisa kamar da na faɗa miki ɗaliban makarantar nan da ake cema emik ta birnin yamai si wani yajin aiki a ranar asabar kinda ta gabata a nan makarantar tasu ko menene suke kuka da shi an yi kusan watanni biyu da koma karatu ba wanda ke samu abin karin safe a makarantar emik inna domin ƙarin bayani sai mu saurari hamani amadu maga takarda na ɗaliban emik ya yi kusan watanni biyu da muka soma karatu ba wanda yake samun karin safe safe a makarantar emik kullum abinci ɗaya ake tankara muna wake ruwa ruwa da mai da kuma tuwon kuskus da bai da komiya ba mu zo nan ba don mu yi bara gwamnati ce take ɗaukar ɗawainiyar abincinmu kenan ya kamata mu samu abinci yadda ake bukata domin mu yi karatunmu a cikin yanayi mai kyau tarna har yanzu dai ɗaliban suna fuskantar matsaloli musamman wajen yajin aiki da malamansu suke fama da shi eh haka ne aisa shi ko su sutenans kin da ya kamata su yi a waccan shekara da ta kare ba samu ba suka ida su domin karin bayani da a kara sauraron hamani amadu a halin yanzu kamar da kuka gani ba karatu a emig saboda malamai suna yashin aiki ba mu san dalili ba yanzu haka muna cikin latti na watanni shida ban ma karasa karatu na shekarar bara ba balle mu tsunduma na shekarar bana sannan muna cikin latti sharabawar kammala aji tunda ba a biya malamai ba shekarar bara a cikin cikin ƙarshen watan Abril ne aka biya malaman, inda ofishin darakta na emik ya yanke shawarar tsaida karatu wajen shida ga watan shiye, inda lokacin bai isa abokaninmu ba su yi jarabawar kammala aji a cikin lokaci wanda zai ba su damar ajiye takardunsu na neman alawus a ana. Za mu ci gaba da labarun matasa inda za mu dauko zancen wani tsari da ake cema Niger Good Tribe shi dai waɗannan matasan babban birni ne suka fara shi yau da 'yan watanni ko aisa haka ne kowane ƙarshen mako na wata suna hita suna yawo a garuruwan da yake kusa da birnin yamai domin su jagoranci mutane yawon buɗe ido domin ƙarin bayani sai mu saurari ɗaya daga cikinsu halima na explorer le site de Bouban. Donc mun ga nogarura kamar su Bouban kuma mun je wani wuri da ake ce ma Bangu Bana har zuwa ne na Gungu inda ake tafiya da ƙaha ne ko kuma saman velo. Wurare da dama velo bai tahiya sai dai tafiya da ƙaha shi ya fi yawa. Yawanki daga cikin mu masu ɗaukan foto ne sun samu dama ne na ɗaukan fotuna masu kyawu su gyara shi domin mutane su so su su gani yadda garin yake da kyawu. Niger gari ne babba mai kyau da yake da ƙarfin dokan baƙi masu hitowa da ƙasashen waje domin ganin garin da kuma hutawa da shakatawa. Niger Wood Trip yana da guri babba, babban gurin mu shine mu samu mu yi fita muna yawota domin matasan da ba sa yane. Yanzu kuma a takaitaccen jawabinmu na musamman na wannan Lahadi za mu kawo rahoto akan wani matashi da yake a can jihar Agadaza Ali Ibrahim. Haka ne wannan matashi da yake da kimanin shekara talatin bayan da ya dawo daga ƙasar Libya ya ƙirƙiro wata masana'anta inda matasa suke aiki. Domin ƙarin bayani sai mu saurari rahoton. Ali Ibrahim ya share shekaru biyar a ƙasar Libi inda ya koyi yin faci. A dawowarsa a Agadez garinsa na aihuwa, Ali Ibrahim ya bude aikin kansa. A yau ya mallaki ma'aikatar yin facin. Ali Ibrahim mai lakanin Kabar ya mana bayani kan tarihin rayuwarsa. Je m'appelle Ali Ibrahim. Ali Ibrahim ɗan asalin Agadez. Ina da shekaru talatin ina da aure 'ya'ya biyu. Bayan shekara biyar da na kwashe a Libi na ajiye kuɗi na sayi kayan gyaran faci da na koma koma Agadis na bude shago inda matasa biyu na ɗauka aiki nake biyan su jika talatin a wata. Matsalar da muke fuskanta shine lokacin zafi ɗauke wutar lantarki da ake yi. Shawarar da nake baiwa matasa shine su koyi aiki ko shekara ɗaya ko biyu sai su bude gurin aikin su na kansu saboda aiki yanzu shine yake biya maka bukata. Mama Ali wani dan aikin Ali Ibrahim ya mana ƙarin bayani kan ubangiran nasa. Shekara ta goma yanzu mana tare. Saboda dalilin shi na samu har saman ga mashin mashin duka kuma masha Allah na gode ma Allah saboda na koyi aiki sosai gaskiya. Alhamdulillah muna samun saboda yanzu ga tsofi na sama na ma duk ina rike da su da sauransu kenan alhamdulillah an gode ma Allah. Ali Ibrahim na tafiyar da rayuwarsa yanda ya kamata. A lokacin da muke hira da shi Ali ya sanar da mu cewa ya buɗe wata ma'aikatar gyaran tayoyi na motuna wanda ɗaya daga cikin yaransa ke kulawa da ita. Yanzu kuma sai sai mu shiga a cikin labarin motsa shike. eh haka ne aisa su da wayannan labarun wasanni za mu fara su da tsarin da fifa ta fido na kungiyoyin kwallon kafa na watan oktoba na shekara 2019 bayan ta yi kunnen doki da kasar zambia kuma ta sha kashi hannun santar afirka kasar nijar dai ba ta samu ci gaba ba saboda ta saya a nan wurin da take na dari da bakwai a cikin kasashen da aka jera akwai sauran labarun eh haka ne sai kuma wasanni na ini na uku na shampiyona wanda ake cema league european a wayannan wasanni wasannin dai 'yan kasar a wayannan wasannin dai wasu kungiyoyin kallon kafa kamar paris saint germain ko kuma real madrid da fc barcelona sun samu kowace ta dauke wasannin da ta buga sannan fifa kuma ta fuddo takarda mai kaya da sunan 'yan wasanni 30 wanda cikinsu ne za a samu wanda zai ci wannan tukuci da ake cema ballon d'or africain nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu na gode sauraron da kuka yi muna sai wani mako idan allah ya kai mu